tuni dai shirye-shiryen zaɓuɓɓuka na 2016 suka kankama inda jam'iyyu daban-daban suka aje takararsu wanda a yanzu haka an samu guda goma sha shida kafin kotun tsarin mulki ta tantance kamar yadda rahotanni ke yadawa alhaji sani na pnds tarayya ya ce su kam sun yi shirin su tsab abin da ake zahiri ake aikin shi kuma yanzu talakawa nigar garba a rudar zahiri sai gani ba fadi ba sun ga tabbas sun cikawa sun ga alkawari an cika duk wani wasan ta fara su an za su yi to ko su nawa ne shirye muke turga da su in Allah ra rana ya ta da su ya tafi kunya wannan ranar zaɓe su da kansu na tabbatar da tashin aje ranar zaɓe ma su da kansu za su da na san da ba sun gama wannan kakara ba. yayin da ta bakin alhaji lawali na jam'iyyar modem lumana ke cewa su ma ɗan takararsu hamma amadu ya cika ka'idodin aje takardun takara. duk takardun da suka cancanta eh, mun sanya su cikin wa'annan takardu mun samu mun aji takara shi ina ɗaya daga cikin ɗan takara na farin wanda shine aka fara tsaida takara Nijar har ila yana cikin dan takara na farin kuma wanda ya fara kai dutse din shi a Nijar dan haka shine dan takara wanda ake ganin tabbata insha Allah zai balance wannan shugaban kasar mai ci yanzu matsalolin da muka samu na zancen fishe din nan ne wannan fishe tun da ubangiji Allah sa yau sai ni da kanta ta yi tunanin ya kamata ta miƙa shi hannun ƙwararru wanda za su mishi bincike mai inganci wanda kowa zai amince da shi ba abin da ya wannan alfahari gare mu yau yan adawa tunda korafin da muka yi kenan ya tabbata mun tabbatar da hakikan wakilan mu da ke can suna ga mu abin da ake gani a cikin wannan cikin bincike da ake ciki ba mu taba cewa ba mu yarda sai ni ba sai ni ba wanda zai cewa ba yarda ita ba tunda dan Niger in dai haka sha Qur'ani to yakan barka da shi dan haka ma amince da sai ni kwarai bangaren horo hula Sadat Iliya dan Malam cewa yayi fatan su a yi zabe ingantacce don kuwa a ganin su demokradiyya ba ta da wata matsala a yanzu a kasar nan. Tun gashi, gashi Allah ya sa 'yan takara sun hutu tun tsaya sai mai fatan Ubangiji Allah ya sa a sami yadda ake so a samu zaɓe ingantacce kuma eh, ina ga mutane dai yanzu sun fahimci cewa lalle lalle hanya ce ta demokrasiya ta hudu shugaban kasa kuma tun da kika ga an hudu wannan abin da mu muka fahimta a cikin shi ne akwai sabbin rini kenan wannan muna fatan ubangiji Allah ya sa dai a yi abin da ya kamata a yi shi da ya kamata a yi zaɓe ni ban zama wani tangarda a cikin tafiyar ne da a halin yanzu lallai akwai kurakurai da wajen jagoranci da dama da ake afka shi kuma dama wannan tafiyar demokarasiya haka nan ce muna fatan kuma kurakuran da ake tafka a gyara su don komai ya tafi daidai yanzu haka dai 'ya hankula sun koma ga shirye-shiryen takardun 'yan majalisu tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga da magana a jamhuriyar nijar